wannan babban dan iskan mai damarar da aka kawo masa yan kwakulusi ba nan an kore shi daga aiki an kore shi wanda ya zo ya rufe kwamishina kwamishina mai adalci ina gani na karanta na ce alhamdulillah dama na san zuwa haka ba yadda za ka yi kai zalunci kowaye ka zaci kai kuma za a yi maka adalci in Allah ya yarda a zaliman ƙasar nan a hankali a hankali wannan wuta da suka hura wannan zalunci da suka yi musamman zuwa da aka yi aka ɗora mana waɗannan mutanen marasa daraja a jihar Kano na tabbata Allah ba zai ba su farin ciki a ba mu da mulki amma muna da farin ciki ba mu da mulki amma da mu ake yi ba mu da mulki mu za mu je airport mu za mu je kasuwa mu za mu je asibiti wannan ita ce darajar da muke nema mulki a siyasa wata rana ka yi wata rana wani yi daga cikin wani za su yi ma har da maƙiyanka amma babban abu shine ya kasance darajar ka na mutuncin da wanda kuma shine duk wani ɗan kwakwasiya da yake jihar nan da ƙasar nan gabaki daya ya sai na cikin mutunci yana cikin daraja saboda haka wannan mata ishe mu kuma za mu ci gaba da yin abubuwan da ya kamata a nan nake da ta murna ga baki dalla ko muke